This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya duka jamhuriyar Nijar. Masu sha'awar jin mu ta na'urar kwamfuta suna yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu aron masu salamu alaikum barkan ku da dare yanzu ma daga nan Washington DC tare da Mahmud Lalo da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jan ragaman shirin a daidai wannan lokaci. Waɗancan sun zauna sun samu tsawon lokaci ba a samu biyan bukata ba. Yana Allah su ne, yana Allah shawarar da suke ba ba ita ake karɓa ba, yana Allah abubuwa da yawa ne. To yanzu sauyi ya zo, to kamata ya yi kuma a ga wannan kamulu da yansu me za su yi. janar abdulrazak umar mai ritaya kan naɗin sabbin hafsoshin sojan najeriya a difa na ƙasar nijar al'amura sun fara lafawa bayan yunkurin harin da boko haram ta kai yankin jiya aliyu musafan sokoto na tafi da shirin labarin wasanni yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum shugaban najeriya muhammadu buhari ya sallami daukacin manyan hafsoshin sojojin kasar a wani mataki da ake dangantawa da yunkurin sauya salon yadda najeriya ke yaƙi da mayakan boko haram a yau litinin shugaban na najeriya ya sallami shugabannin rundunar sojin ƙasa da na sama da na ruwa tare da shugaban sashen leƙen asiri da kuma mai ba shawara a harkar tsaro cire babban hafsan sojin ƙasar abu ne da aka daɗe ana tsammani wanda kuma shine babban sauyi da ya yi tun bayan da ya ɗare karagar mulki wannan garan bawul a fannin tsaron kasar na zuwa ne kwana guda bayan da rahotanni suka ce mayakan na boko haram sun ta da wani bam a jiya lahadi da ya kashe mutane goma sha ɗaya a yankin protocol na kamaru da ke makwabtaka da najeriya a kuma yau litinin ne rundunar 'yan sandan kasar suka tabbatar da mutuwar mutane arba'in waɗanda mayakan suka kashe a ranakun juma'a da asabar da suka gabata a wani ƙauye da ke jihar borno a yau litinin farashin hannayen jari a kasuwannin hada hadarar kudade na duniya suka tashi bayan da kasar girka da kawayenta na nahiyar turai suka cimma matsayar ceto tattalin arzikin girkan a karo na uku farashin hannayen jari a amurka ya tashi da kashi ɗaya ko kuma sama da haka a yinin yau yayin da a kasuwannin nahiyar turai da asiya farashin hannayen jarin suka tashi da karin kashi ɗaya ko kuma biyu shugabannin hada-hadar hannayen jari sun yaba da wannan daidaitun da aka samu tsakanin hukumomin kasar girkan da ke athens da kasashe goma sha tara na turai da ke amfani da kudaden bai ɗaya na euro ko da yake sun yi kira ga prime minister girkan alexis tsipras da ya kawo ƙarshen barazanar durƙushewar tattalin arziki da girkan ke fuskanta hukumar ba da lamuni ta duniya wato imf ta ce za ta yi aiki kafada da kafada da girkan domin ganin an wato an saka kasar kar hanya da ta dace ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau litinin kasar iraq ta sanar da shirin kaddamar da harhare domin kwato lardin anbar da ya fada hannun mayakan isis waɗanda suka karɓe wurare da dama ciki har da biranen ramadi da fallujah sanarwar wacce aka yi ta kafar talabijin ta nuna cewa dakarun iraki da mayakan shi'a da na sunni na daga cikin sojojin haɗin gwiwa da ke kai farmakin gwamnatin iraki ta fi mai da hankali ne kan kwato garin na anbar tun bayan da aka kwace garin ramadi lamarin da ya janyo kakkausan suka ga dakarun kasar musamman ma kan yadda suke tunkarar mayakan birnin na ramadi na da tazarar kilomita 125 daga bagadaza babban birnin kasar inda wasu harare suka yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 29 suka kuma raunata wasu 80 a jiya lahadi hukumomi a kasar mexico suna tsare da wasu ma'aikatan gidan yari su goma sha takwas domin zargin su da hannu a tserewar gawurtaccen mai safarar miyagun kwayoyin nan joaquin el chapo guzman bayanai kuma na nuna cewa an jingina tashin jirage a toluco saboda kusancin tashar da gidan yarin wannan shine karo na biyu cikin shekaru goma sha hudu da guzman ke tserewa daga gidan yari mai tsatsauran matakan tsaro a jiya lahadi jaman tsaron kasar suka bayyana cewa lokaci na ƙarshe da aka ga guzman shine yayin da yake wanka a gidan yari mai suna altafilano shi dai guzman ya kasance yana jagorantar wata kungiya mai suna sinalowa wacce ta shahara wajen safarar muggan kwayoyi ta ƙarƙashin ƙasa akan iyakokin amurka da kuma mexico Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kira ga sabbin hafsoshin da ya naɗa yau su taimake shi wajen sake farfado da martaban sojojin Najeriya. da yake jawabi ga sabbin hafsoshin jim kaɗan bayan an ba da sanarwar naɗa su shugaban ya ce dukkansu an zaɓe su ne bisa cancanta ya ci gaba da cewa ayyukanku a baya su suka baku wannan mukamai shugaba buhari ya ci gaba da cewa in ban da hafsan sojin ƙasar manjo janar burtai wadda na haɗa da shi na wani dan gajeren lokaci lokaci da na kai ziyara ƙasar chadi babu wadda na sani a cikin ku kan wannan naɗe naɗe ne kuwa wakilinmu da ke abuja wadda ke kula da fadar shugaban ƙasar umar faruk musa ya tambayi janar abdulrazak umar mai ritaya muhimmancin ɗaukan wannan mataki a daidai wannan lokaci duk lokacin da mutum ya zo gaban aiki ya fuskanci me a gabansa ya san ina ya nufa kuma menene kudurinsa kamata ya je ya nemo wanda za su taya shi wannan abu mutanen da zai danka ma wannan abu ya je ya zaton za su samu biyan bukata hankali kwance so daman tintin mutane ai suna cewa kamata ya yi a kori waɗancan tintin farkon azar to amma da yake abin na natsuwa ne ba na gara-gara ba ne abu ne kuma na hankali ba na a samu wasu jama'a a faranta musu ba abu ne na aiki na tsakani ga Allah ya zamanto tilas a yi nazari ba a muni wanda za a bugi kirji ba dare ɗaya don ana da mulki a ce za a yi kaza eh ana zaton wa'annan da aka sa na farko dai wanda ya saka su yancin wanda aka cire daban yake da wannan wanda ya cire su na farko kenan manufarsa daban inda ya nufa daban ƙidarsa daban ɗaya eh, kenan na biyu wa'ancan sun zauna sun samu tsawon lokaci ba a samu biyan bukata ba yala Allah su ne yala Allah shawara da suke ba ba ita ake karɓa ba yana Allah abubuwa da yawa ne to yanzu sauyi ya zo to kamata ya yi kuma a ga wannan kamulu da yansu me za su yi amma wannan abu ne wanda yake mutane daman da suke ratansa eh, sai yanzu ya faru. To tun lokacin da aka ɗaga zaɓe a Najeriya aka samu dan haske cewar an ci karfin yan kungiyar ta boko haram an kwato dukkan kananan hukumomi da ke karkashin su amma a eh. lokacin ana danganta nasarar da cewa an yi amfani da sojojin haya ne kana ganin eh. idan har yanzu ba a ci gaba da amfani da sojojin hayan nan ba wannan rukunin na jami'an tsaro ko dakarun da shugabancin da aka samu sabo zai iya kai gaci ai ba wanda zai ce maka ya baka shawarar cewa ka je ka ɗauko wani wanda ba naka ba wanda yake shi kawai ɗan ganima ne ɗan maula ne ɗan asamu ne ka ce shi ne za ka ɗora masa nauyin abu muhimmi irin wannan wanda ya shafi darajar ƙasa da mutuncinta wannan ba wanda zai faɗa a cikin yasu yasu ɗin ko kuma a cikin yamu yamu 'yan najeriya ba a rasa wanda suke da sani da hazaƙa da kuma iya aikin da za cimma nasara ba ba za a rasa ba sai dai samun su binciko su shine kuma wani abu daban amma duk wanda ya ce maka a je a kirawo yan sojojin haya gaskiya wannan ba magana ba ce. janar abdulrazak umar kenan ɗaya da cikin tsohon janar janar na soja a najeriya a tattauna da ne da shi a abuja bayan da shugaba muhammadu buhari ya ba da sanarwar naɗa waɗansu sababbin shugabannin sojoji na najeriya umar faruk musa amurka a abuja najeriya Ina kamuna aikin soja haji dan kwairo, ina tsoron aikin soja haji dan kwairo, in san shigo cikin... Daga Nijar kuma mun samu labarin cewa lamura sun fara lafawa bayan harin da yan Boko Haram suka suka kai kan garin wato Difan jiya Lahadi, amma aka fatattake su a kashe su harin bai samu nasara ba. abdulaziz adili toro ya zanta da mazaunin yankin alhaji azizu wadda ya tabbatar masa da cewa komai ya fara lafawa kuma yan gari suna baiwa jaman tsaro haɗin kai wallahi yanzu zancen da nake ma kaga nan ba nan da camun fada ne kowa yana wallahi bako in ya zo ba san shi ba koran shaki mm. wallahi tsoron shaki mm. bako dai tsoron shaki kuma su ma so sojawan bisa billahi ana son a hada kai da su a ce mm. musu to da abu ka ka za za ka za ka kaza mutane tsoro kamar yanzu haka da dare akwai sojawan jami'an tsaro na suna yawo cikin uh, cikin garin difa suna kula da duk da harkoki eh, akwai suna bakin kokarin har to sai za su baka wallahi akwai sojin yanya suna bakin kokarin su wallahi tallahi ga ka suna da kayan aiki wallahi suna da kayan aiki kawai ne abu ne ke layi bakin gwargwado dai bindiga dai wannan dai a hannun soji a kafa ka ganshi a saman mota ka ganshi a tsaye ka ganshi a san kai dai alhamdulillah to ganin ka ya za a babbance wa'ancan yan boko haram masu hanyar soja da wannan soja na na Niger soja ai soji da ke shi aikin shi ne mai wayo ne wa'annan da ya kashe da ya sa su cikin mota ya bi gari gari anguwa anguwa ake gwada su mun ga bambancin su tsakanin su da mu yan gari kuma da sojojin mu na garin Nijar. Mm-hmm. Ke wata kama gare su daban. girma, a ba wannan yauyi, iko daidai, mai sa mutane daɗi, a gyara. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC agogonmu na cewa biyar saura minti kusan goma sha tara ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba. Daga Washington DC. sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni To a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin ne za ku ji cewa hukumar kwallon kafar Najeriya ta yi tayin naɗa Sunday olisi a matsayin sabon kocin Super Eagles. To amma wasu na jin da ƙyarin ya dace. Bai je kocin school ko guda ba. Eh, ba don kayi kwallo shine kawai zai sa ka zo ka ce kana ai kocin mutane ba coach daban dan kwallo daban mai buga kwallo daban. Yan wasan kwallon kafa na jihar Taraba kuma sun fara wata zanga-zanga. Ko me ya zafi? Saboda rashin biyan su albashin watanni fiye da goma. serena williams da kuma novak djokovic sun kwashe lambobin girma na kwallon tebur wato tennis ta jima barkanku da wannan lokaci mun ji daɗi da kuka samu cafu shirin hukumar kwallon kafa najeriya wato nff ta yi ta cewa za ta nada tsohon kyaftin na super eagles na najeriya sunday ilishe a matsayin sabon kocin su wannan kungiyar ta super eagles din sunday olise dai yanzu shekarunsa na haihuwa arba'in ne kuma tsohon kyaftin ne na ita kungiyar kwallon kafa ta najeriya kamar yadda muka faɗa kuma ana jin nan da 'yan kwanaki kalilan za a tabbatar da naɗe nashi domin ya mai gurbin stephen keshi wanda kun san aka kore shi ranar asabar din da ta gabata domin an ji kyas cewa yana neman aikin zama kocin kasar cote d'ivoire yayin da yake rike da wannan mukami a najeriya shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya to amaju phoenix an ce ya haɗu da shi olisi din ta ranar talata da ta gabata kuma shi shugaban ya faɗa cewa sun kusa su daddalin magana ɗin haka zalika shi ma felix anyasi agu wanda shine shugaban kwamitin fasahu na kungiya ɗin ta najeriya ya ce olisi yana da masaniya da kuma ilimin gudanar da wannan aiki ɗin. shi dai olisu tsohon dan kwallo ne da ya yi wasanni a kasashen duniya daban-daban da suka hada da netherlands wato holland kenan da italiya da jamus da kuma belgium kuma musamman shi kan shi kamar da muka ce tsohon dan kwallon najeriya ne kuma yana cikin wanda ma yan kwallon da suka taimaka wa najeriya din ta lashe kofin cup of nations na kalubalen ka na afirka na shekara 1994 da kuma kofin olympic da ta ciyo shekaru biyu bayansa wato a shekara 1996 kenan ha kuma yana cikin 'yan kwallon da suka buga a najeriya a kwallon kafa ta duniya ta shekarar 1994 da kuma da 98 kuma shi ne ma ya sa wa najeriya kwallon da ya ta samu nasara inda ta girgiza spain da ci uku da biyu a wannan wasan da aka yi na wancan lokaci din to tun bayan da ya bar kwallo shi san da olisi din ya je yana aikin zaman mai sharhi ko kuma wanda yake ba da shawarwari game da harkokin kwallon kafa ko musamman ya zama ma dan kwamitin fasahu na ita hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa to amma duk da wannan bayanin da ake bayarwa akwai wanda suke jin cewa baya da isasshen masaniya game da harkar koci domin in bayan wata 'yan karamar kungiyar kwallon kafa ta kasar belgium wacce ake kiranta verveto wacce ya yi kocin ta a shekarar wato tsakanin shekarar 2008 zuwa da tara ba wani aiki da yi amma dai an san yana da lasisin ya yi koci din na hukumar kwallon kafa turai ta oyefa to ɗaya daga cikin mutanen da ke suka lamirin nada olise a matsayin koci shine tsohon kocin najeriya wato clemens westerhoff wanda ya ce idan hukumar kwallon kafar najeriya ta natsa olise za ta yi babban kuskuren da ba ta taba yin irin saboda domin shi a cewar shi olise baya da masaniyar wato da kuma irin samun kamun ludayin ita wannan babbar kungiyar kwallon kafa ta super eagles da har zai iya nasarar jagorancinta. to wakilinmu a sakoto murtala faruk saina ya jiyo mana karin martani daga masu shawar kwallo game da wannan nadin. eh to na yusuf ahmad mm, to ni ina ganin eh, malam faruk shi yasa mahi yawanci ba ma kan samu ci gaba kamar in ce dai african countries gaba ɗaya eh, muna da matsala ta ta kabilanci ko kuma ta addini ko ta yaban sani ba ka san ga harkar kwallo ta duniya yanzu babu kabilanci babu addini in ka iya ka iya in baka iya baka iya ba so amma kawai munin afirka in fact ma kamar dai yanzu canjin gada an kai na kawo sunday olise an ka cire steven keshi ni a wuri na ka san kowa da nashi ra'ayi a wuri na ni gaskiya ni sai na ga canjin bai ba saboda in ka tsaya ka ka sunday olise eh, sunday olise ina tahi akwai abubuwan da ya kamata muna muna dubawa me ya kawo maradona matsala lokacin da ya dauki argentina zuwa world cup eh, bai je coaching school ko guda ba Eh, ba don kayi kwallo shine kawai zai sa ka zo ka ce wai kana aikocin mutane ba coach daban dan kwallo daban mai buga kwallo daban sunana abubakar aliyu eh, a gaskiya son da olisi na iya dokar dawainiyar super eagles a nigeria saboda ko babu komai da experience ya kuma tsohon dan kwallo ne ya san duk irin abubuwan da ya kamata a ce ya yi domin ya gano bakin zaren harka kwallon kafa a nigeria to ba ka ganin kamar bai taɓa halarta irin wasu manya-manyan kwasa-kwasai na horar da 'yan wasa ba makamanci haka kuma duk da haka na ai su hukumar ƙwallon kafa ta Najeriya NFA da suka ɗauko nauyi suka bashi sun san zai iya shi su suka bashi sunana Buhari Usman na farko dai idan aka yi la'akari da yadda yanayin ƙwallon kafa ka taya a Najeriya gaskiya Sanda Oluse ba zai iya aikin nan na kocin ba kamar yadda Stephen Keshi ya yi to a gaishe ka murtala to daga can sokoto bari mu cilla zuwa jihar taraba inda wakilin mu ɗaya dake can ibrahim abdulaziz yake ga mana batun yajin aiki ko kuma zanga-zanga da yan kwallon wannan jihar din suke yi daukacin yan kungiyar kwallon kafa na jihar ne wato taraba football club suka gudanar da zanga-zangar lumanar saboda rashin biyan su albashin watanni fiye da goma yan kwallon sun gudanar zanga-zangar ne a harabar shiga gidan gwamnatin jihar to amma sun gamu da tujjiyar jami'an tsaron da ke gadin gidan wanda ko suka hana su shiga yayin dai zanga-zangar 'yan wasan sun ma kuka ne da cewa yau fiye da watanni goma kenan rabon da a biya su albashi ɗaya daga cikin kwallon ma yace sun fi gudanar da wannan zanga-zanga ce domin janyo hankalin gwamnatin jihar game da matsalolin da suke fuskanta a yanzu. ya kamar yadda kake ci nake waya da kai yanzu haka kungiyar kullum kafa na yanzu taraba ne muke bakin gomin house sabbin da watanni yanzu haka yadda nake magana kai ne wanda yan kungiyar Bayan zaman dushen da 'yan wasan suka yi na tsawon awanni ne sakataren gwamnatin jihar Mr. Anthony Jalason ya zo ma ya karbi takardar koken da 'yan wasan suka rubuta a gwamnan jihar da cewa nan ba da jima ba za a share musu hawayensu. to sai dai kuma ya zuwa yanzu ƙungiyar kwallon kafar jihar tana daga cikin kungiyoyin da ke sahun baya a jadawalin gasar rukunin premier na kasa. ko da yake a nasa bangaren general manager club din abubakar abdullahi babale ya ce fa suna nasu kokarin ko da yake ya bayyana ma sa da yadda 'yan club din su guda da wannan zanga-zangar lumanar. wannan maganan albashi a najeriya ba sabon abu bane arziki an san hali da suka shiga wanda ya kai ga samun ya kawo su ba to kaga dama ma na tsammanin ba ba dai bane wannan matsalar ne kamar me kokari ake na ganin kan cewa a waɗannan yan kwallo an biya su hakokin su na wannan watanni so eh, kaga an ka lura kwana na aka gama zabe shi kuma ma kaga ya wuce wata ɗaya da yan kwanaki ba sun kujeran milki komishinoni babu abin nan abu dai ana kokarta da aka kai wannan matsayi wata kashi dai bayani ya isa mana cewa an same shi kuma ya bada ya alkawarin cewa zai dubi su amma dai kaga su rashin hakuri irin nasu manya-manya dai mu dan ne su to sun su dole sai sun tabbatar da cewa goma ya ji kuɗin su. Fata dai shine Allah sa 'yan wasan su samu albashin su kuwa sa samun su tabuka a kakar wasan banan. Ibrahim Abdulaziz daga Yola a Najeriya. Ka ka Ibrahim babban sakataren hukumar kwallon kafa ta najeriya ya ce akwai darasa da yawa da ya kamata kasashen afirka su koya daga nasarar da amurka ta samu a makon da ya gabata inda ta ci japan biyar da biyu kuma ƙarshenta ta zo ta kwashe wato kofin duniya na kwallon mata to a kan wannan ne muka zanta da shi dr muhammad sanusi to abinda da dai ya nuna shine su a amerika wato har yanzu dai su suna cikin eh, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta duniya ta mata wadda ke da tasiri. In ka diba ka ga wasu su da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Najeriya inda suka tashi ɗaya ba da nema tsakanin su da ƙwallon ƙafa ta Najeriya za ka ce kuma eh, ƙwallon ƙafa ta mata ta Najeriya ta ma ta fara farfadowa. Sai dai abu ne kawai an zo da shi cikin rashin eh, sa'a. Najeriya da Cote d'Ivoire da kamar su suka wakilci Afirka a cikin wannan kwallon amma a dukansu ba da ta yi nisa kuna gani na kamata a gyara. a kwarai da gaske abin ya bata muna da kwarai da gaske ba mu ji dan abin da ya faru ba har dai muna na da yake muna da tumar muna tsammanin da cewa wannan cin zai yi abin kwarai to yanzu dai an dawo kuma an shirya ana na ana abin da ake cewa going back to drawing board dan Allah ya so za mu yi kokari mu ga da cewa an dibi technical report da ka samu daga nan tamu da kuma analysis na ita ma competition ita kanta don a yi gyara. to dr muhammad sanusi kenan babban magatakardar hukumar kwallon kafa ta najeriya to bari mu kammala da labarin kwallon tebur wato tennis ta duniya wanda ya shafi shahararrun taurarin wannan kwallon wato sanina Williams wacce mace ce da kuma Novak Djokovic wanda shine namijin. To ita dai sanina ta yi abin tarihi domin ta ci kofinta na Wimbledon na shida a wasan da ta yi a ranar Asabar ɗinnan da ta wuce wanda kuma yasa yanzu take dab da yin abin tarihin da ba wadda ta taba yi shi a wannan harka ta kwallon tennis ko kuma kwallon tebur din serena williams sai shekaru 33 da haihuwa ne a ranar asabar din ta samu nasara ne akan gabine muguruza ta kasar spain wacce a wasanni zagaye biyu da suka yi ta shata da ci 6 da 4 6 da 4 wanda ya sa wannan ya baiwa ta salina damar ta samu cin grand slam nata na hudu kenan wanda idan ka hada da wanda ta ci bara na amurka da wanda ta ci na ƙasar australia da kuma wanda ta taba ci na faransa din zaka ga sun tashi zuwa guda hudu wannan ba shine karo na farko da sarina ta yi irin wannan gagarumar nasara ba ta taba yin irin haka a tsakanin shekarar 2002 zuwa 2003 to shi kuma novak djokovic shi ma ya samu gagarumin nasarar da ba a taba samun cewa ko da manyan 'yan kwallon da suka yi yayin su kafin shi ba ma kafin a haife shi mutane irin su ivan landy su jimmy connor su andre agassi su john mcenroe ko kuma boris becker ba su yi shi ba shi dai novak djokovic wanda dan kasar serbia ne ya samu nasarar lashe kofinsa na wimbledon a karo na tara a ranar lahadin jiya kenan bayan da ya samu nasara akan roger federa kan ci bakwai da shida shida da bakwai shida da hudu shida da uku akan shi roger din yanzu idan ka hada hancin dukkan kofunan da shi novak djokovic yake da su zaka ga cewa yana da kofunan wimbledon guda uku yana da kofunan ƙasar australia guda biyar sannan kuma yana da na amurka guda daya. to jama'a da haka muka zo karshen shirin labaran wasannin wannan litinin sai wata allah ya kai mu a madadin wakilanmu wato murtala faruku sanyi da ibrahim abdulaziz da suka tarbata a yau aliyu mustapha sakwata ne a washington to madalla ga tasirin azumi kafin shirinmu na gaba Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Naidu Mai Shayi, bakin kasuwar shanu Ibadan, Akinyele. Menene tasirin wannan watan azumi a wurinka to alhamdulillah saboda haka wannan wata magana a kansa mu ƙanana almajirai ta wuce mu saboda haka dukkan musulmin duniya ya sani wannan wata wata ne mai girma mi za mu kira musulmin duniya su ji tsoron Allah akan wannan wata wanda ya san duk yana da wani mugun aiki da yake yi cikin wannan wata ya roki Allah Allah ya raba shi da wannan miyagun ayyuka wanda yake aikata alkhairi kuma Allah ya bashi ikon ƙara aikata alkhairi cikin wannan wata yanzu kuma sai shirin murya Amurka da zai bayyana muku wuraren gwamnatin Amurka amurka da brazil sun jima sosai suna da dangantaka mai karfin gaske ƙasashen biyu na da ra'ayi da wurori iri guda akan al'amura da dama a misali dukan ƙasashen sun dukufa wajen faɗaɗa tattalin arziki da ci gaba da inganta zaman lafiya na ƙasa da ƙasa a misali dukan ƙasashen sun dukufa wajen faɗaɗa tattalin arziki da ci gaba da inganta zaman lafiyar ƙasa da ƙasa da tsaro da girmama 'yancin ɗan adam da taimakon mabukata ba cikin amurka da brazil kaɗai ba duk da sauran duniya wannan gaskiya ce musamman a ƙasashen da ke fuskantar matsananciyar yunwa shekaru ashirin da suka gabata mozambique ta farfaɗo daga shekaru goma sha shida na yakin basasar da ya ruguza arzikin ƙasar zaman lafiya da kwanciyar hankalin da aka samu tun wannan lokacin ya kawo gagarumin ci gaba ciki har da bunƙasar tattalin arziki amma duk da haka mozambique ƙasa ce da ke yawaita fuskantar bala'o'i irin su fari da ambaliyar ruwa waɗanda suke lalata harkokin noma da ɗaukacin tattalin arzikin ƙasar wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da suka sa da yawa daga cikin yankunan karkara na ƙasar suke fama da baƙin talauci yayin da kashi 64 cikin ɗari na 'yan mozambique ke cikin kasadar fuskantar ƙarancin abinci a shekaru hudu da suka gabata Hukumar Raya kasashe Masu Tasowa ta Amurka USAID a takaice da Jami'ar Florida da Jami'ar Jihar Michigan da Hukumar Haɗin Kai da Ƙasashen Waje ta Brazil ko ABC a takaice da sauran hukumomin gwamnatin Brazil sun haɗa kai da gwamnatin Mozambique domin aiki wajen rage talauci da yunwa da ƙarancin abinci mai gina jiki. a matsayin wani bangare na shirin ciyar da ƙasar a shirin gwamnatin amurka mai yaƙi da matsalar ƙarancin abinci da kuma samar da abinci na duniya manufar ita ce taimakawa kasar mozambique domin ta iya samar da ingantaccen abinci mai gina jiki kamar kayan lambu mai da hatsi haɗin gwiwar yana aiki tare da iyalai da kuma ƙananan manoma wajen ƙara yawan amfanin gonar da suke samu da kuma taimaka masu yadda za su iya kai amfanin nasu zuwa kasuwa shirin ya ƙarfafa cibiyar bincike akan ayyukan noma ta mozambique wajen kula da ayyukan bincike samar da irin shukawa da kuma tsara yin amfani da ƙasar noma. Ya kuma yi aiki domin inganta harkar sadarwa da kuma rarraba bayanai wanda ya haɗa da horas da malaman gona. Ƙwararru daga Brazil da abokansu na Amurka sun haɗa kai ƙud da ƙud da 'yan Mozambique wajen samun waɗannan nasarori. An koya wa manoma sababbin dabarun kula da amfanin gona ciki har da sababbin fasahohin yin noman rani ba tare da lalata muhalli ba. sun kuma koyi sabbin dabarun shuka iri mai iya jurewa kwari da cututtuka da kuma hanyoyin kula da amfanin gonar da aka samu ta yadda za a rage asara domin ƙara samun kuɗin shiga. Ranar talatin ga watan Yuni, lokacin da ake taro da shugabar Brazil Dilma Rousseff, shugaba Barack Obama ya bayyana wasu ƙarin kuɗi dala Amurka miliyan biyu domin faɗaɗa dangantakar hukumar USAID da ta ABC wajen taimakawa Mozambique samar da abinci ga kowa. ba wanda ya cancanci kwana da yunwa samar da abinci a duniya a wannan karni abu ne mai yiwuwa amurka da brazil na aiki tare wajen cimma wannan burin sannu a hankali wannan shine shirin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau Wanda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice To shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sallami daukacin manyan hafsoshin sojojin kasar a wani mataki da ake dangantawa da yunkurin sauya salon yadda Najeriya ke yaƙi da mayakan Boko Haram. A yau Litinin shugaban na Najeriya ya sallami shugabannin rundunar sojin ƙasa da na sama da na ruwa tare da shugaban sashen leƙen asiri da kuma mai ba wato shawara a fannin tsaro. a yau litinin farashin hannayen jari a kasuwannin hada-hadar kudade na duniya suka tashi bayan da kasar girka da kawayenta na nahiyar turai suka cimma matsayar ceto tattalin arzikin girkan a karo na uku farashin hannayen jarin a amurka ya tashi da kashi ɗaya ko kuma sama da haka a yinin yau yayin da kasuwannin nahiyar turai da asiya farashin hannayen jarin suka tashi da karin kashi ɗaya ko kuma biyu shugabannin hadadar hannayen jarin duniya sun yaba da wannan daidaito da aka samu tsakanin hukumomin athens da kasashe goma sha tara na turai da ke amfani da kudin bai daya na euro a yau litinin ƙasar iraq ta sanar da shirin kaddamar da hare-hare domin kwato lardin ambar da ya fada hannun mayakan isis waɗanda suka karbe wurare da dama ciki har da biranen ramadi da fallujah sanarwar wacce aka fitar ta kafar talabijin ta nuna cewa dakarun iraki da mayakan shi'a da na sunni na daga cikin sojojin haɗin gwiwa da ke kai farmakin To madalla a gaishe ka masu tsaro da haka Allah ka kama karshen shirin a daidai wannan lokaci daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan Washington DC sai kuma can da asbahi da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri ciki har da shirin tsaka mai wuya na Ali Mustapha kamin nan a madadin Mahmud Lalo da Julie Lazar Gresham wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika mata a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai can anjima mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.